safiyar juma'a bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1435 daidai da hudu ga watan julai shekara ta 2014 wannan shine kasat na goma sha bakwai daga cikin jerin jiyar kasusuwan karishen karatun fiqh sira wallafan professor zaid ibn abdulkarim zaid Allah ubangiji ya saka masa alkhairi waɗannan karatuttuka da biyoyi ta baki ɗayansu mallaka ne na makarantar daru hadisi salafiya da ke nan zaria a nigeria kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa ƙarƙashin haka a halasta wani mutum ko wasu ƙungiya ko jama'a su sarrafa waɗannan muryoyi ko hotuna ta wata hanya ta gargajiya ko ta zamani ta lantarki da dukkanin wata manufa ba ba da izini rubutacce daga wannan cibiya ba don ba masu sararo ba su manta ba muna karatun wannan ainihin babi ne na fikin sira a gazutu hunain da kuma hisaru ta'if mun gama karanta abubuwan da suka faru a wannan gazuwa sannan mun kuma mun shiga cikin bayanai da malam yake mana ta hanyar fitar da fawa'id waɗanda za a iya samu da cikin waɗannan yaƙoƙi guda biyu mun karanta har zuwa ta tasirat ashar fa'ida ta goma sha tara wadda malam fitar mana game da wannan yaƙi za mu tashi a al'ashirun lamba ta ashirin cikin fawa'id al-mustakhraja li ghazwati hunain wa shar ta'if a shafi na 622 na wannan littafi a inda malam yake cewa al-ansara wajadu fi anfusihim حيث اختص بالغنائم غيرهم mun ga cewa mutanen garin madina al'ansar sun ji damuwa a cikin zuciyarsu saboda an baiwa wasu gari masu ba a basu ba walam yalhulhum minha shay'un walam yanalhum minha shay'un sannan babu wani abu na garibar da ya kai gare su hatta hasala minhum ma hasala har duk abin da ya faru ya faru na magana da suka yi wa takallama minhum ma kallama. har wasu daga cikinsu suka yi maganganun da suka yi wa kana zalika qabla an yadhhara lahum wajhul hikma kuma wannan abu ya faru na duk cikin da suka ga a cikin ransu da surutun da wasu daga cikinsu suka yi da kofafi da ya biyo baya waɗannan abubuwa duka sun faru ne kafin su fahimci fuskar ciki da ke cikin rashin ba su da aka yi fi tamzi'il zana'in ala sa'ir al-qaba'il hikima da ke cikin raba galimar da sauran kabilu dunahum ban da su walan masu bayyana lahum al'amur wa tadaha lahum al'hal inda al'amur ya bayyana gare su kuma yanayin ya bayyana gare su wa araful hadafa suka san manufar allazi qasadahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manufar da manzo Allah ya fata dan da hana su da kai waɗancan kuma cewa manufa za ta dawo da alkhairi gaba ɗaya ga musulmi duka fa batun foto sai zukatan suka yi daɗi wa tabtu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma suka waye gari suna jin alfaharin cewa su manzan Allah shi ne rabon su wa rabbihi kuma suka yarda da shi a matsayin hasaman shi ne dalilin su muharran shi ne rabon su wa alimu yaqinan suka sani da gaske cewa annal ladhi hazaw bihi la yuwazihi wa la yudanihi shay'un cewa abin da suka samu na kadima la yuwazihi wa la yudanihi shay'un ta su ganima babu wanda ta yi kusa da ita ko ta kai sa'ad ganima su ta kusa kowa rabon su ya fi na kowa da sura masu shine dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duniya wa qutamuha amama rasul sallallahu alaihi wasallama anhum وتمنيه أن يكون واحدا منهم ووجوده بين أظهرهم حيا وميتا إنه لشرف عظيم حظيت به أنصار دون سائر القبائل suka gane cewa matsayin duniya yawan duniya ɗin da abin da ke cikinta ba komai idan an kwatanta da cewa na farko rida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarda da manzon Allah ya da su abu na farko kenan Wata tamannihi an kuna wahidan minhum kuma burin da manzon Allah yayi cewa ina ma da a ce shi ma ba an sare ne wa wujuduhu baina azhurihim da samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakankanin su hayyan wa mayyitan yana raye da bayan mutuwarsa tare da su ya rayu bayan mutuwarsa a garinsa aka birne shi wannan abun cewa wa innahu la sharafun azima wannan ba karamar daraja ba shi, babbar daraja shi, har harriyat bihil ansaru duna sa'ir al-qaba'ir wanda ansarawa suka samu wannan daraja ban da sauran dukkan gidan duniyar nan wannan yasa sai suka gana shi sun fi kowa samun rabo mafi tsufa wannan magana malam ce a duba littafin mai wujen cikin fadwacin hunain wasa kwaif ibrahim kuraibi a cikin shafi na dubu a na ɗari hudu da talatin da uku na fata mun gane wannan malam ya ce alhadi da gaba ta ashirin da ɗaya نأخذ من خطبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأنصار مشروعية الخطبة تفكر جواب da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya mutane garin Madina yace a je ki kira su aka gito su aka tara su da shi sai su sai kuma wasu ɗaiɗaiwan mutanen magarin Makka sannan ya zo ya kai a gaban su musu da wani dai clarifying waɗannan issues bayyana musu halin da ake ciki fitar fita musu shi ba da cikin zuciyarsu irin wannan yana bayyana mana mashru'iyatul khutba shari'anci cewa sunna ne a tsaya a mutane jawabi akan abin da ke damun su ko abin da su ba ma'ana shugaba ko liman ko wanda yake jagoran al'umma ko sarki ko wani wakili da jama'a suka tura shi akan wata harka ya dawo kuma ya zo zai musu magana sunna ce sai a tara su sai musu jawabi ya gaya musu kowa ya san Allah ke ci ya kulu ibn hajar rahimahullahu ta'ala al-imam al ibn hajar yake cewa wa a cikin wannan hadisi akwai mashru'iyatul khutba inda al-amr alladhi yahdath shar'ancin yin khutba yayin da wani abu ya faru sawa'un kana khassan aw 'amman shin wannan abu ya kasance khas ya shafi wasu mutane ko wani mutum kwaya daya aw amul kuku ya shafi gaba daya al'amarin musulmi ibn garta cikin fathul bari a mujallad 8 shafi na 52 ولقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار خطبة بليغة hakika ma'aikin Allah ya da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi ba isasshiya a cikin waɗannan mutane ɗan garin Madina ma suni'a fi babil sirda'i arwa'u min hadhihi al-khutba al-daliga ba a wata khutba sun shafi babi na ƙoƙarin yardar da mutane ba al'istarba shi ne jawo hankali mutane da sanya su yarda da abinda da kake gaya musu da gamsar da su akan manufar da kake hudu ba a kai ba a taɓa jin hudu ba cikin wannan daɗi a wannan baban ba al-khudmatul baliga al-jami'a wata ta haɗa bayan al-haqqi tsakanin gaskiya masaraha da kuma fitowa karara ayi bayani wa da kuma tashin magana walistafa da kuma ainihin iya bambaki kuma magana ma da ya ce a karanta littafin abu shuhba a siran nabawiya a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da tamanin da hudu fa alaihi salawatullahi wa salamuhu al-mutajaddida bi kulli al-awqati ila al-din yace sai da aminta Allah su tabbata ga wannan babban manzo na Allah alaihi salatu wassalam wadannan salati da kira wanda su ci gaba da sabuntuwa matuƙar sabutuwar lokuta har zuwa tashin duniya ma'ana wannan gaba tana da muhimmanci kwarai da ma, tana da mana muhimmancin media muhimmancin ahmiyar da ilam a cikin al'ummar musulmi zuwa musulmi sun san wato tasiri da irin yadda media take canza tunanin mutane shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan bayani cewa ga irin korafi da irin wato maganganu da ke yawo a cikin amsa bai ce to shi kenan a rabu su da mun san adalci da kan musu ya san cewa adalci ya musu kuma cewa sun fi kowa samun rabon wasu suka ya san haka kafin sun na magana amma bai wadatu da wannan magana ce a kire su za su kare daga baya ba sai ce a tara su ya musu jawabi domin ko toshe kafar barna da kuma muhimmancin yada labarai a cikin al'umma shine media ya kamar za Allah su tara su ya musu jawari to shi sa muke a kan cewa wannan yana muhimmancin jagora a cikin tafiya ta addini ko ta wani abu da shafi rayuwar mutane ta shugabanci ko ta mukami ko shugaba a masallaci ko a makaranta ko a wani taron jama'a ko kai ne principal a makaranta ko kai ne babban ma'aikaci a wata ma'aikata da zama kana da ainihin wato wani hanya wani na sadarwa da al'ummaka kar a dinga samun gap na communication kuma wanda shi ne sai su kokarin su da kansu su ba wa kansu fatawa su hukunta abubuwan da suke yi irin nasu tunanin sai a samu irin waɗannan shigori, a samu irin waɗannan matsaloli su dinga kullowa a cikin mutane yana da matukar muhimmanci da mu kula da wannan san a rayuwar mala albani rahimahullahu ya ba da muhimmanci kwarai akan irin waɗannan abubuwa wannan makaranta mu. ko da yaushe za a tara al'umma ne ko kuma iyakar ɗaliban na hadis ne a yi musu bayani akan abubuwan da ake ci ina aka fuskanta abin da shafi rayuwarsu abin da shafi addininsu abin da shafi ajin tarbiyyar 'ya'yansu da sana'o'i da makamancin haka wannan zamani da ke rayuwa a zamanin da ake kira da suna information age wato asalin ma'lumat lokacin da yanzu aka wayi gari bayanai ma'alumat information sun zama ma kuɗi ne masu zama kan sun zama kaddara babu lokacin da ya kai muhimmanci al'ummar musulmi su zama suna ba da muhimmanci wajen ire-iren waɗannan abubuwa kamar yanzu tun daga amfani da waɗannan kafafen ta labarai na gargajiyarsu da na zamaninsu haka su gargajiya irin rediyo da talabijin da irin wato ah, billboard da jaridu da makamantansu waɗannan su ne na gargajiya sannan kuma na zamani waɗannan da suke tafiya tare da ainihin wato fasaha ta intanet da makamantansu dukkaninsu musulmai suna da buƙatar su yin amfani da su domin mene domin tantance da'awoyinsu da kuma bayyana manufofin addininsu da yaɗa bayanai na gaskiya musamman a lokacin da akwai ganda ta ɓata sunan musulmai da ɓata addininsu kana hulɗa da ire-iren waɗannan jiyon wannan din za ka tara akwai maganganu na ƙarya da ɓatanci wadanda ake yadawa kan musulmi ɗaya ɗaya wasu da ƙungiyoyinsu da ainihin al'ummominsu a yayin mu kuma galibin ba mu masu halin da ciki ba shi yasa wajibi ne musulmai su faɗaka su sanya ƴaƴayensu ɗalibansu farko tukuna su je su nazarci harka ta information technology harka ta mass communication da ire-irensu waɗanda za su zo ƙwararru da tukuna kan waɗannan harkokin sannan sai su zo su tsara wa al'ummar musulmai da ya kamata a ci moriya waɗannan abubuwa musulmai su buɗe gidajen rediyo na ainihin wato a abin nan private care radio tun daga fm da am da makamantansu musulmai su buɗe tashoshin talabijin waɗanda za a tsaura su akan tauraron ɗan adam da kuma local television da za a gani a kukina ta ainihin yaɗa da aure da bayanai da sanarwa da kuma da ake shubuhi da makiya musulunci suke na ga musulunci a wannan abuwa za ka fi dukkanin ƙungiyoyi na ɓata suna su da kuma kiristoci da 'yan shi'a da 'yan ɗarika da ƙasashen turawa da ƙasashen da ma ƴan ba ruwa ne za ka ga kowanne ƙasashe da kowanne al'umma suna da ainihin ba da muhimmanci game da wannan za a kowace ta jama'a suna da shi hukumomi da masana'antu da wuraren da ake yin irin tana-tana da harkoki na wasanni suna da cikin watsa labarai ire-iren waɗannan akan intanet akan tashoshi na taron al'adar da makamantansu amma musulmai ba ba a da su ɗan wanda ake da su ɗan kaɗan ɗin kuma ba sa yin abu da ya dace Allah shi kyauta lallai wannan yana nuna muhimmancin tun daga masallatanmu ya zama muna da irin waɗannan ainihin abubuwa idan aka zo aka ajiye a abin allo which is good amma da dukkanin sanarwa ta cancanta kar a kashe shi kuma akan mannawa saboda ba kowa iya karatu ba kuma shi karatu kuma ba kowa ke da muhimmanci yake da abu da yake karanta ba shi kuma a zo duk bayan lokaci bayan lokaci a duk da sanarwa ana faɗa cewa kaza ya kamata a yi jama'a ka a yi kaza muna yin kaza ne kar ku kaza kaza manufar shi kaza ne kaza da aka fito da shi jama'a makirci ne ka musulai ku guje shi kaza yana da kyau jama'a a je a yi muna buƙatar abu kaza kaza kaza ana neman abu kaza a wannan wajen wanda yake da ilimi akan kaza jama'a ya zo muna neman shi saboda kaza shi waɗannan sanarwa suna da muhimmanci ba a yanzu ba a on undermine ne information ko karancin shi ba a ba a wulakantawa ba a takli ba a wasa da sanarwa ta ta ainihin ilimi ko ya ko ta bayani ko wani labarai duk ka gudu jama'a yanda da sari yanzu a ce labaran da ake ya haɗawa a cikin mutane sawa'un gaskiya ne su ko ƙarya ne kuma ku da suke tafiya eh, abin da suke ce viral nan da nan kafin ka ce takardun sa wanda labari ya bazu duniya ko ta sawa'un gaskiya ne shi ko ne ne mistaƙar kauli alaihi salatu wasalam cewa za a dinga zuwa ana yin ƙarya nan take zuwa cikin hadisin muslim ta bulgul afaq ga wannan ƙarya kafin ka ce bihim ta yada duniya gaba daya irin wannan zamanin a cikin shi muke rayuwa yanzu dan muna bukatan ainihin wato mechanism kayan aiki wanda za su za su counter wanda za su mukabalanci ire-iren waɗannan wato saka ainihin wato sahwa ta ilamiya wadda ake fama da ta a duniya yanzu Allah shi kyauta da والعشرون gaba ta ashirin da biyu a cikin gaɓoɓi na fawa'i na wannan ainihin wato da yaƙi na ah, غزوة تبوك غزوة حنين حساب الطائف في خطبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأنصار نأخذ تصلية من فاته شيء من الدنيا بما حصل له من ثواب الآخرة cikin kubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutanen Madina za mu dauki ta hikima shine ne tasmiyatu man fatahu shay'un a ainihin wato kwantar da mutumin da wani abu na duniya ya kubuce mishi ma hasala da min fawal al-akhirah da abin da ake sa da same shi da ladan lahira mutane a duniya suna da bi'a shine kowa yana da abin da ke gurin wani ya kuna shi alal misali shi mu yan arabiya wanda ba boko muke yi Allah ba arabiya ma karanta da alarammomi da masu karatun hadda da masu karatun ainihin wato hadisi da fiqh da kolaye duka muna kallon ɗan boko ɗin sun more su suna cin turanci sun yi boko suna aikin gwamnati su ne su ne ake wa matsayin mutane kullum muna kallon sa matsayin su kiwo ya littar na mislama uke karun ina hula su hazin abu su kuma yan boko su ke ganin su tana kana rayuwa cikin su su kuma babu abu da ke burge su sai wannan arabiya da makamanci da suke suna neman ina za a yi wani kos na kuma da bakin larabci yana yake kuma wani arabic proficiency course da za su tafi sun kasa misira su je su koyi larabci a wata shida waɗannan 'yan arabiya sun more da abin da ake a ƙur'ani sun san abin da ake sun kusa da mu ta kallo kawai da inda suka zo ta makaranta ire-iren makarantar mu ta albarka a academy din nan da ire-iren su inda ake integrating larabci da boko sannan suke ga yayin su za su bi suna gaya muku cewa suna nadamar su ba su koyi waɗannan larabci ba su ala shahid su ne shugaban makarantar sun san irin waɗannan maganganun da yake yana haka na kuɗi talakawa suna yan jin ɗin masu kuɗi sa masu kuɗi sun more ba su da ruwa a duniyar nan su kuma masu kuɗi kullum suna yan jin talakawa cewa sun more ba su da damuwa sai su kuɗi dama zan kira ma su bacci a da kalima gari hawaii ba su damu ba wala ya kafu na uku ba jiko yana nan yana yana yana tsoron yana tsoron asara yana tsoron faduwa yana tsoron kada wata ta yi hatsari ko an kama wasu kaya kullum tunanin shi kenan ko kuma ya oda wasu kaya sai a ce yanzu farashin su ya fi idan ka zo za ka ga haka abin haka yake kullum kowa yana hadisi in ka ji cikin mata karanta hadisin umar farin mata da suke ba da labari kowa tana ganin mijin ɗaya ya fi mijinta kuma mata suna kira haka ciki kuma tana ganin cikin more saboda mijin ki kaza ne kuma tana gana ah, shi kika more saboda mijin ki kaza ne har za ki tunanin inda zai yi ko za ki yi canjin maza ka haka ɗabi'a masa yake kowa yana ganin abin da ke gudun wani ya tsana shi wannan ɗabi'a ce bai da kike da mutane amma kullum abin da wannan kaba take faɗa shi ne yi kokari ka yi tuna wa kanka da tuna ma ɗan da makusan kafin cewa a'a fa ma ata ni Allahu khairum mimma ata abin da Allah ya baka ya kai ma cikin alƙur'ani ya fi da cikin muhimmanci domin kai ka ci more shi a nan duniya kuma Allah ya saka ci more shi a lahira abin da Allah ya baka ya kai talaka ya fi wannan wadata da kake kalla muhimmanci abin da baka kai ka mai kuɗi ya fi wannan talauci muhimmanci kowa ya ɗauka na shi da Allah ya ba shi shine dace da shi sai kokari ya yi kalajin ɗin shi ta hanyar da zai more shi a addinci da kuma a rayuwa da kyau ku daina kallon abu da ke gurin wasu yana daga cikin wato raina hikima da Allah ya maka kenan ka dinga kallon na wani ya fi haka a ɗaukacewa abin da Allah ya ba ka wannan ni'ima yi kokari ka yi utilizing ɗin shi ka yi amfani da shi da al'umma su ci moriyarsa kai masa ci more shi duniya da lahira shine idan wani ya zo yana nuna wato abin nan damuwa ko jan haushi a kan cewa shi bai samu kaza ba sai a dinga tana mashi ai kuma ka samu kaza ai kaza da ka samu yana da muhimmanci ai kaza da ka samu shi ma falala ne kaga masu kuɗi da suka je suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wata addu'a da su yi ai talakawa ko da ba su addu'a da su dinga yi saboda masu kuɗi suna yin sadaka suna kyauta suna sada zumunci su kuma ba su da abin da za su Allah ya ba su wata addu'a yake su dinga yi tasbihi in ce su dinga yi da masu kuɗi suka ga labari suka je suka ci gaba da ya za a da su za a ce a duk wani kuɗi ba Allah samu shi kuma idan babu lada sai Allah ya ce ku ya kuri zalika fadlullahi yutihi man yasha haka Allah ya tsara wannan rayuwa da kida ba'dukum ba'dan sukhriya haka Allah ya tsara wannan rayuwa wasu da wadata wasu da talauci wasu da kimi wasu da jahilci wasu da karatu wasu babu wasu da makami wasu babu haka ne haka ne kowa wannan tsarin da Allah ya mushi shi ne kamata ya ɗauka matsayin hanyar shi ta tsira da mun gane wannan shi ma da yake cewa wannan magana an karanta ta a cikin lissafin ainihin ibn hajarin fatul bari kenan a mujallar bin takwas shafi na hamsin biyu a tsari da ashirin fi fadilatul ansar bi sur'ati rujuihim ila al-haqq wanda da falalan mutanen madina saboda gaggawa da suke ita wajen komawa da gaskiya da taslimuhu da kuma sallama kansa da suke ga gaskiya fura tabyinin rasul sallallahu alaihi wasallam lahu da zarar manzo Allah ya bayyana musu gaskiya sai suka koma kan gaskiyar wa husni insurtihim kuma da suka saurara kyakkyawan saurare wa adadihim da kuma ladabinsu fi mukhatabatin rasul sallallahu alaihi wasallam sun magana da manzo Allah alaihi salatu wasallam da manzo Allah yana magana suka yi shiru suka saurara har da ya nemi cewa su bashi amsa suka shiru suka yi ladabi suka bashi amsa kuma ya faɗa musu ai akwai amsa da sun sani ya sani za su iya bashi amma sai suka ladabi suka ki bashi amsa wanda yana nuna ainihin wato ladabin da suke da shi a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa shi na kana yulki alaihim al-asila kuma irin amsar da suka bashi sa'an da ya musu tambaya amsar shi da nabi wa an kulla min qablu malai yace mun fada a bayan cewa inna rujuwa ila al-haq min jumlati din komawa zuwa ga gaskiya sai yana da cikin addini alamar mutum cewa mutum yana addini da gaskiya shi ne idan ya gaskiya ya koma gare ta ko da ya kasance da yana ban abin da yake akasin haka ne ya koma a bayyane ko kuma a koye ya ci gaba da gaskiya ya kira kusurar jiki yana daga cikin alamar zindiƙanci ko fasikanci ko rashin albarka a cikin addini shi ne Allah mutum gaskiya ya ganta karara sai kuma shi za a mun dole ne haka wannan zindiƙanci ne ko kuma shi to ai wannan magana ta riga ta yaɗa a cikin mutane an sanin da ita tun aka ji na canza ta zan ji duniya haka wannan ba dan Allah yake yi ko kuma ya ce shi gaskiya ba zai yi wa shi wannan magana ba a ce wani ne ya gaya mishi a ce a bakin wani ma ya ji saboda ya fi wani na ilimi ko shekaru ko shahara ko makamacin haka duk wannan alama ce cewa akwai maguzanci a cikin tunanin mutum duk mutumin da yake dan Allah yake addini da zarar ya ga gaskiya sai ya koma gare ta ba tare da ya yi duk kai a ransa ba wannan tana ya dauko ta daga cikin ainihin Bukhari Tabbar bin al-Aini a cikin mujallad da ya shafi da 66 fa yanda gilil mu'min Allah ya stanki عن الرجوع إلى الحق لا تبديل له malam ainihin zai abdulkarim zai yi cewa ya zama yana da kyau kenan ga musulmi ya marmari da kuma gaskiya la ya san kifu kada ya ji kunya an da ruju ila alhaq game da koma zuwa ga gaskiya za ta bayyana lahu isan da gaskiya ta da Allah ya ba mu damar gaskiya الرابعة والعشرون قطعت أينهم عشرين دهما لا يتي qala fi subul huda ya kace a cikin subul huda yace lamma mana Allah subhanahu wa ta'ala zaisha makka yayin da Allah maɗaukin sarki ya hana waɗannan sojoji na musulmai ganimar kasar makka in jama'a bayan da muka yi magana akan fito makka mun yi dogon bayanai da cikin littafin wato ibn kayyim qayyim zalul ma'ar game da hukuncin wannan fatuhu na makka musamman dangane da ganima cewa me yasa ba ku ba da ganima ba mun karanta da dama a jiya saboda a baya hukumar da suke da ainihin wato da makaranta su koma su karanta magulbul kai me yasa ba a dauki ganima a makka ba da sojoji da sun shiga sun je sun yi fashu sun ci nasara amma ba su dawo da komai na ganima ba Allah ya haramta musu wannan ganima falam yug falam yagni mu'min hazaban wala tadda basu ganima zinariya ko azurfa ba bala mata'an ko wani kayan aiki ba wala sakin ko kuma bayi ba wala ko kuma ƙasa da za a raba musu a basu ba wa kanu qad ha an jabil khairi alhalin kuma sun buɗe ƙasar makka da ainihin wato rundunar dawakai wa bikabi da mahaya ba wai sulhu bane wa hum asharatu alafin su sojojin makka runduna ce ta soja mutum dubu goma a fihim hadisu kuma suna da bukata alama ya hajji huljesh irin abin da sojoji ke bukata min asbab da kuwa daga cikin awon da su kara musu karfi wa harraki harraka Allah subhanahu wata'ala qulubul mushrikina to da Allah ya musu wannan sun je sun yi jihadi sun je kasar Makka halwatan amma ga ganima suna gani dukiya da kayan yaƙi da kayan abinci da bayi da ƙasa da za a raba musu amma hukuncin shari'a ne cewa a'a ba za a raba maka ba ba za a ba kowa komai ba in ka dawo ba komai a shi Allah cikin hikima sa dan ya samun musu hanyar samun wata ganima sai ya sa ga wasu sabbin karfarai sai Allah ya ba su dama suka ji cewa to musulmai musulmai su mutanen sa'ifatin waɗannan mutane da hunai domin mai domin Allah ya rufe ma musulmai ba da gima ta hanyar su zo su yi wani jihadi su samu ganima su ta maka sai Allah ya motsa zukatan harranta Allah subhanahu wa ta'ala ku da mushriki na fi hawazi sai Allah ya motsa zukatan wannan kafirai a hawazi da har harbi don su yanki musulmai wa qalabu fi qalbi kabirihim malik malik bin auf Allah ya sanya a cikin zuciyar babban su shugaban su komandan su da suna malik ibn auf Allah ya sani da ikhraja amwalihim ma'ahum Allah ya sa mushi tunanin zai fito da dukkanin dukiyarsu wa shubatihim da yaran su matasa wa shaybihim da tsofaffin su ma'ahum tare tare da su gaba daya nuzulan wa karamatan wa diyafatan bi hizbillahi ta'ala wa jilli Allah ya haka ne ya zama wato karama da liyafa da kuma garabata ga waɗannan su na musulmi ku da ku gani jama'a sun fito da garin su musulma sun fito da garin su aka hada wani waje mai suna Hunain amma da za su fito da ake iyakacin su fito sojoji sai a cikin da za a kashe a kama da kansu da makamansu shi ke da iyakar gani ba. amma sai su fito da komai da ke garin su da mata da 'ya'ya da dukiya da dabbobi da agwagi da komai suka fito da su shi a cikin tunanin shi wani idan suna ganin dukiyoyinsu da iyalansu za su yi kuɗa har ka kashe ka an akhiri ba za su gudu ba za su kara jajircewa ai mun karanta a baya wani tsohon zabo a cikin su ko yace mushi wannan kuskure wannan alkafara ce amma ya kiji yake cewa wallahi ko a bar shi ya wannan aiki ko kuma ya kashe kanshi a nan wurin duk a shiga uku gaba daya kare shi وهل انا الا من عزيتك غويت غويت ان ترشد ازيتك ترشد cewa ni ina bin jama'a ta in sun zama mutane girki, ni ma mutum kirki sun tsaka wata gaba daya sai kyale shi akan wannan da suka bi shi akai to sai zama ashe wannan hikima ce daga Allah subhanahu wataala nan yanzu an da sahabbai ba su samu hikima a maka ba ga wata hikima mai yawa gari guda gaba daya cikin sauki sai suka kwashe dukkanin wannan hikima cikin sauki suka tafi da ita amma Allah ya maye musu abin da suka rasa ne na maka. Ina ka samun gane wannan. kuma yake ma shani ya ta cikin subul huda mujallad na biyar shafi ɗari uku eh, ɗari biyar da casa'in da hudu Sai ma da yake alhamisa wal ashiruna أن الأطاع للمصلحة العامة مقدم على الأطاع لأجل ƙa'ida سوى a cikin أشكي شفيئة da za a bayar ko abin da za a bayar kowa ya ci more shi ana gabatar da shi akan abin da za a bayar ga mutane hajin bukatun da yawansu ma'ana irin wannan abin da 'yan siyasa suke wa mutane da ya saba wa ka'idar rayuwa shi ne a ce kowa a bashi buhun shinkafa ko rabin tiyar shiga wannan bukata shi ne shi kan shi amma kuma a wasu cikin abubuwan da ba shi lalace ko kuma babu wuta babu ruwa babu hanyoyi babu tsaro duka babu waɗannan abubuwan da ta an tarfi ka wannan kuɗaɗen a fara yin wannan ayyuka za su shafi kowa shi ne ka'idar rayuwa ba wai a musulunci kaɗai ba idan aka kawo mutane Allah abubuwan kowa zai zama abin da zai yi can abinci ma'ana ba kashe mutane yunwa ciki shi ne abin da ake nema ba a yi wasu ayyuka wanda kowa zai ci moriyarsu makarantu asibitoci cibiyoyin yada ainihin wato a ilmomi harkoki wanda za su zama harkoki da haɓaka tattali kasuwanni harkoki da za su zama harkoki ne na ainihin haɓaka zamantakewa abubuwan da za su kawo mutane sauƙin rayuwa hanyoyin tafiya motoci wanda suke lafiyayyu na haya wanda za su dinga safara daga gari zuwa gari wanda su da mutum kamata ya mutane guraben karo ilimi da za a baiwa 'ya'yan talakawa a kasashen waje a cikin gida don su ji a korar da su aka ba su ilimi to an ba su aikin yi amma ba ya kawai zuwa sa mutane su bi layi ana raba musu rabin ke siga rabin ke gishiri da kullun dabino ba wannan barna ne kawai an kashe musu yunwa yau da za su yi ta gobe turawa suka ce a cikin karin magana ko don't give me a fish but teach me how to fish kar ka bani kifi guda ɗaya ka ce gashi shi a'a koya mun yadda ake kama kifin sai in kullum kama da ake bare da shi to abu da kamata ya fita yiki da shine maslaha al'amma a gina mutane yadda kowa sai shi karkashin wannan inuwa gidanniya sai ya rayu a ƙarƙashin ta Allah ji kamar albani kullun nan zai shi kenan game da rayuwa sai ka taɓa yiwuwa ka ga yayi irin waɗannan yayi irin waɗannan kurakuran a cikin tunanin shi ba saboda mene kullun ya yi cewa a gina al'umma a gina al'umma sai kowa ɗaiɗaiwa ya gina ƙarƙashin haka za ga har kiristoci sun mutane dabara akan wannan kiristoci suna kuma su kenan sai su gina katafaren establishment institute wanda za su rayu ƙarƙashin shi duk abin da suka samu za su karkashin shi a cikin karamarsu ya kamata yan siyasa su gane wannan kuskure a yi tarabawa mata baki wasu a tamfofi da hotunan yan siyasa ko kuma duk kafa ma sai an mashi hoton ɗan siyasa wannan mari ne saboda yan siyasa su dama mutane ne da ina ganin da yamma kamar kasa halittu ne a gunsu ba ba su taɓa ji wani malami ya musu nasiha a kan riya ba shi duk abin da suka yi shi sun fara a rijiyo? sai sun sa sa a cikin sun bayyana na gaskiya da na kaya sai an yi wani da kirkiri na littafi ko na hoto na bidiyo ana cewa an yi mutane kaza an yi kaza ana musu gori ana cewa musu tare da cewa kuma haƙƙin sun ba wani ba wani privilege ba ne right sun su ka kuma kan jini za ka shi kana kana zuwa kana ga mutane kayi kaza kayi kaza da shi ka bari mutanen su fi su faɗa su sai su ce kayi ala ayi halin maslaha ce wadda alaiha على هذه المصلحة تكون مصلحة الدنيا والدين akan wannan ka'ida alhaji ka'ida ta kuma masalatu jini wa duniya shine cewa almasalihu al'amma suka shafi mutane su ne abin da ya kamata bai muhimmanci kafin masalih na kai tsayewan mutane bayan an gama da nan al'amma sai a zuwa duba kuma waye yake da matsala waye yake da matsala kuma haka sai na kuma gina gwamnati shi ta tsara mutane komai game da tsare-tsare da wawe na ainihin fanshu na hukumar kula da tsaro da mun karɓar zakar da rabawa da kuma da suke kula da ainihin wato ya na cikin salama da abin da ya shafi sojoji da komai aka tsarawa sannan kuma sai yana yawo cikin dare anguwa anguwa gida yana cikin zuwa yi da wannan abin da ya kawo kansu ba ko ya kawo kansu amma suna da ta matsala yanzu wadda take kari akan matsalolin al'umma sannan sai a ji su ina fata mun gane wannan wata shakka wanda gaba bata da muhimmanci sosai a ce mutanen da suke jagorori a cikin al'umma su santa don su san da tsarin yadda suke gudanar da abubuwansu alhamdulillah yanzu wasu alhamdulillah da kabi za ka ga masu kuɗi da shugabanni da tambawa mutane irin waɗannan 'yan alherai ga sanan Allah ya saka da alheri to amma dai ba su ne a cikin jama'a ba raba mutane ragunan layya da atamfofin da za a ce sun saka ranar sallah da kuma kaji bikin karamar sallah ba su ne asali ba a koya a sa mutane akan turba ta rayuwa ma'ana yanzu idan kana da 'ya'ya bari mu misali da za a gani idan kana da 'ya'ya Allah ya kuma maka rayuwa shin ya kake yi da su zama ka za ka ce su zauna a gida ka yi da su fici da su kowa in yana son ya yi ka mushi kowa yana son abu kaza ka sai mushi abin da yake so ka sai mushi mota ka sai mushi ya da buƙatar babur a sai mishi a sai an bashi kuɗin da ba mai sun zai juye sai an bashi kuɗi in ta lalace sai an bashi kuɗi kuma kawai a dajin birni kana nan kana ta musu haka har da kafa ka mutu ya za su sun shiga cikin bala'i kenan saboda a cikin babu wanda yake da wato basira akan ya ake nemo kuɗi a shi ne ba abin da ake mana wani kalamar misali kenan ake yi akan family guda ɗaya a ce ga wani head family yana da wadarta sai ya hana dukkan na mutane shi duk abu na wahala ki kuma musu duk wata sana'a ko wata tarbiyya ko wani ilimi su zauna shi ya tare musu wannan kenan yakfihim ta hayatihim shikenan da ba su abinci ya ba su sutura duk abin da suke bukata to ran da baya mai za su kenan sai shiga cikin wahala da kishi sai ka zama fahimci wannan ne yadda malamai suke yi sai ka ta kura mutane kawai furu'a kawai kaza haramun ne kaza halas ne kaza makruhi ne da shi yake yin kaza ba koya musu asalin usul din na ilimi ba wanda ka fara ka musu shikenan duk malamin baya nan to babu wanda yake ci gaba da karatu shi ka ta zama tarihi irin galibi da malaman da suke suke yawanci su sukan yi haka ne saboda suna da manufa ƴaƴansu kawai suke kuma irin wannan karatun haka in ya mutu za ka ji ɗan ya iya karanta amma babu wanda ya ambace shi ba Allah shi kyauta wannan muna yin misali ne kankani da za a iya gane matsala sai ka buɗa ta cikin al'umma ka ga cewa hakan shine yake faruwa kuma babu shakka kuskure Allah shi kyauta mala yace shekul islam dikina rahimahullahu ta'ala ibn tayyib yake cewa lamma kana amu hunainin قسم غنائم حنين بين المؤلف في قلوبهم من أهل نجد na من قريش ce yayin da aka zo shekarar hunain aka yakin hunain sai aka raba ganimar ainihin wannan yaki da mutanen da ake tattalin zuciyarsu daga cikin mutanen najas da kuma a waɗannan da aka yaki musu cikin ƙurashawa ka ƙungiyar tubbin wannan ne ya sa a shi عقيلة بن حسن وكما والعباس بن مرداس وكما والأقرع بن حارس وأمثالهم وكما مكمن تنوأ النام وبين سحيل بن عمرو وكما سحيل بن عمرو وصفوان بن أمية وصفوان بن أمية وإكرمة بن أبي جهل وإكرمة بن أبو جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية أبو سفيان يتنشي معاوية wa amsalihi da ire-iren su min al-qa da cikin sakakkudan mutanen makka alladina takahum amsu wanda manzo Allah ya ce ku tafi an sake ku shekaran fatu makka walan tuqi muhajirina wal ansara shay'an manzo Allah sai san bai wa asalin jama'a shi yan kaura da masu taimakon yan kauran nan na Madina ba a atahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai wa waɗancan mutanen liyata allafa bi zalika qulubahum alal islami dan yi tattalin zukatansu shiga musulunci ta hanya haka nan wa ta'alifuhum alayhi maslahatun amma lil muslimina kokarin tattalin zukatansu da lallashin su don su zauna cikin musulunci ko su shiga to maslaha ce ta tafi dukkanin musulmai wallazina lam yu'tu wadanda ba bai wadancan ba al-ansar wal muhajirun wa hum afdalu sun falala da daraja a gurinsa wahum kuma su sadatu awliya illahi jagoro jagorori a cikin waliyan Allah masu tsoron Allah wa afdalu ibadillahi salihina kuma waɗancan muhajirin wal ansar su suka fi kowa falala a cikin bayan Allah na gari bayan nabiyina wal mursalina bayan annabawa da cikin manzanni wallazina a'tahu alhalin ku waɗanda ya baiwa minhum da cikin su ma akwai manasta anil islami kullu muti akwai wanda ya taɓa yarda mai ban musulunci kamar wani kenan kamar wancan mai suna wahid bin hisnin ya yi ridda zamanin ridda ya bi wani mutum mai suna Quraiha daga cikin annabawan kadiya din nan da suka yi kawo matsaloli zamanin halittar na abuka ya bi shi akan wannan kafircin shi daga baya ya sake ainihin dawowa musulunci ya mutu musulmi kamar yadda karanta a cikin littafin ainihin wato alisaba isaba da sahaba a hajar al da kuma al-isti'ab fi marafat al-ashar da Ibn Abdul na al-Namari to kaga yanzu da yana da hisu a wajen kallon daraja bai kata ko da kafa shiri ta dan irin shi na Abubakar da Umar domin shi mu'allafa qulubin kuma daga ƙarshe ma ya taɓa yarda kafin ya fara da musulunta sayyidina Umar sai yake abinda tsinsa yake tsara waɗannan ainihin wato dawawi na na sai yi musu abin da tashi daban katifar ɗin su daban cewa wanda suka kai riga ya zama abin da suke samu bai kai na sauran musulmai ba kuma mun karanta ma a baya aka ce sai da umar ko ba ta bari shi da umar da zo ya aika da wasu sojoji ya ce wani kaza ya iya yaki ya san yaki da haka ya ce wa kwamanda a yi taimakon shi wajen shawarwari saman ka a saba shi mukami da saboda ya kai irin wannan rubda ashe a sami mutuncinka ya samu wata jaba da ka ban musulunci ka dawo da za ka yi kan amma matsala ce da za a cikin takarar tsan na kuma a ce wanda yanzu ya shigo musulunci kuma dama tsohon wani shaidani ne a cikin wani addini da kama a cikin fasiki ko wani shehi ne na ɗarika ko wani tsohon zindiki ne a cikin shi a yatu ba dole sai an kafa kafa da shi so da ba san iya gubu da tsotso ido da ita ba za a karɓe shi a ce alhamdulillah Allah ya shirye shi a yi salabar ne shi amma za a shiga takara zan ana kan me yake to kaji akwai wanda ya rida a cikin su an makihin gabaki ɗayan su ya ulla fuqara masu wadata ne Ɗan su da ba masu wadata ne yanzu al-aqra haris shi bai yarda ba amma wata mai wadata ne yana da kuɗi da ƴaƴa da dangi domin sanda aka kashe shi a yakin yarmouk an kashe shi shi da ƴaƴan shi guda goma duka mazaje sojoji masu ƙarfi ba kuma su kare da yayin shi ba an suna da wadarta irin su abu su fiyana da su mu'awiya su hairu dan amurka duk waɗannan masu kuɗi ne su ko waɗancan sahabban talakawa ne ahalin sufa ne mabukata ne ba su da shi ina fata mun fahimci wannan da ibn yake so ya gaya mana to shikenan a falau kana al-asa'u lil hada shi magana da a ce abin da za ka bayar din dan bukata ne kai kana jin yunwa baka da shi ya zama muqaddamun alal aqail maslaha amma a ce ana gabatar da yunwa cikin mutane da bukatun su na yanzu immediate bukatun su akan bukatu na al'umma gaba daya da haka ne da ba a yadda a cikin ba da lam yuqin nabi sallallahu alaihi wasallam haula al aghniya as-sada al muqaina fi sha'ir da manzo Allah bai dauka ya ba wadancan manyan mutane masu kuɗi masu wadata waɗanda ake jin maganarsa a cikin danginsu ba da sai ya ce a'a ga wanda suke jin yunwa yanzu wanda ba su da shi ba su da sira bara a ba su shi ku dacewa wa ya zawo a ba a mana indahu min al-muhajirina wal ansari da bar baiwa waɗanda suke tare da shi daga cikin muhajiri da ansarawa alladina hum ahwaj minhum wanda sun fi waɗancan bukata wa afdal kuma sun fi cancanta da falala to da kuma zai yi ma malamai a cikin jagororin al'umma a cikin mana cewa kuma ya kamata ya zama su kuma suna da ainihin wato kana inda za a danka kawo muku kuna kin karɓa ka je na kawowa ko ba ka da shi ka haƙura ka ƙi karɓa ka jajirce ka riƙe mutuncinka da karamarka da reputation ɗinka ka sai ya halatta ba ba ka karɓa ya halatta idan shugabanni sun ba ka karɓa amma ka sani cewa wannan to ruwan jami'a duk wanda ya sha shi ya da matsala ya san wanda ya sabo wanda Allah ya bada labari cewa yake kar a sha fa sharibu minhu illa qalilun minhu to duk wanda ya sha shi da samu matsala ai ko sai da ya samu matsala game da tunanin shi dan in ka miƙe kafa ka iya miƙe hannu da ya kamata idan an kawo shi ka yi kin karɓar duk wani kashi na zamba da aka baka dan a canza ma tunani dan ne zama ko da ba za ka iya kawo manta su ba za ka zama shaitanun akhrash shi kan wanda yake yin shiru ta zama silent devil shi kana gana ana yin barayi ka kusa Allah da shi kinta Allah da shi kinta ka zama ah, abin nan kenan ko da ah, ke cewa ne ah, wanda annabi ke cewa babu imani mafi karanci bayan wannan Shi ne wanda ya ga munkari ya shiru ko Allah sai su ke cewa ne mafi raunin imani ko babu imani bayan nan kana nan kana yin shiru kana yin shiru a matsayin ka na wanda ake tunanin a magana kan an yi barna don kai ba ga gani a cikin mutane don kawai gari har za ka shi da ganin munin barna ka gaza daga mataki yake karanci na imani kenan wannan nasiha ce musamman ga malamai da limamai da shugabannin al'umma ku daina bari ana mai da ku hanyar da za a halaka da al'umma a halaka da ku a halaka da al'umma daga kasancewa yana karɓa yana yin shuru wata nan ya karɓa sai yana tawuri yana ba waɗannan mutanen banza manufa a mafita cewa ba fa fahimta su ne mutanen kirki an yi irinsa a cikin wannan namu malamai waɗanda sun fi kowa kaifin baki kuma da sukar mugayen policies su zuwa gabanni amma aka ba su aka ba su aka ba su suka sha suka cika cikin su suka kasu kuma kawai sun juye sun juye kuma yanzu su ne kuma stock people su ne waɗanda suke magana a madadin waɗannan mutanen da shekarunsu, su ta mutar da suna al'ummar su ba a gane su wannan ne ba mutane masu manufa game da addini mutane masu ci gaba al'umma su za su dinga lissafin abubuwan alheri da suka da suka kuma su ne biya abin nan su a hikan sun su Allah shi kinta shi ne mala yake cewa a karanta littafin majmu'ul fatawa a musallar na 28 shafi na 579 zuwa da 80 wa ma yan bugi idrakuhu wa wa'ayuhu wa wa'ayi maramihi al-ba'ida wannan ya da gaske abin da ya wajaba ya zama dole a katsin kayo shi kuma a riski abin da a yi a zama ana da wa'ayi ana da wayewar kai a waya ne a kan manufar shi ta cin nesa wani sacin da sai an tafi nesa za a ci mata ba ta nan kusa ba ce fa innal maslahatan kabira domin ta babban maslaha interest na al'umma gaba daya allati ta tahaqqaq min wara'i hadha wanda ta tabbata bayan haka kan takfa ala ba'dun nas wata ya kuda ga kujewan mutane wasu mutane ba su hange irin wannan maslaha idan an zo zaɓi mutane ba su hange maslaha bari su jajirce su jefa ƙwararsu da suke so saƙo da talaucin dubu biyu da za a ba su ba ta ba su na talaucin ba mutane ba su gano sai su ce ah, a su ba su kawai wani ma kuma injini za a ba shi na ɗari takwas shi kenan an wadatar da shi zuwa kuma na uku ya ci da shi kuma shi kenan ya koma yadda yake saboda mutane da dama ba sa fahimtar wannan jajircewa da za yi saboda can gaba ta fa'ida don gyara al'amari cewa yanzu kuma in suka kashe yunwa cikin su ta yanzu ko talaucin su na yanzu ba za ma su kashe wannan talaucin da shi kashi balantana kuma na gaba kuma a gaba ba su da baki da su da domin an riga an siya shi an gida Allah shi kyauta as-sadisa wal 20 da 26 fi wa'adin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin alƙawarin da manzan Allah sallallahu ya yi yayi Malik ibn Auf an-Nasri wanda kuma wannan jagora na Hawazi Malik ibn Auf an-Nasri cewa in a musliman sayu'idu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahlahu wa malahu wa mi'atan min ibl yufiduna hadha amrayn alƙawarin da manzan Allah yayi ma <clears throat> Maliku ibn Auf an-Nasri cewa in yazo yin musulunta zai mai masa da mutanen gidan shi dukiyarsa kuma zai kara mashi da raƙum ɗari akwai fa'ida guda biyu a cikin wannan al'awwalu abu na farko shine an al-ghayatu min al-jihadi islamun nas shine asalin manufar jihadi shine mutane su musulunta ne manufar jihadi misalin da musulunci kan farkon shi har zuwa yanzu asalin manufar shine musulunta mutane shi sa da ku duba ku fahimta jihadi musulunci ya sha bamban dukkanin jihadai da aka ma'ana duk inda wasu conquerors masu cin kasashe suka je kokarinsu kawai shi ne su kwashi ganima su yi isa ainihin tara dukiya karan tarihin mongolia karan tarihin irin su napoleon bonaparte wanda za a cikin dabberawa wanda suka da kashe mutane ta ko'ina karan tarihin su kai da suka yi karan tarihin ta a irin barnar da suka yi inda suka yi kawai su kashe mutane su kwashe dukiya ba wai su yaɗa wani abu na alheri ba amma musulunci jihadin da ya fara yi tun daga nan ƙasar madina ya yaɗu tafi har zuwa ƙasashen sham da iraq ya tsallaka zuwa mawara an nahari har ya isa zuwa ƙasashen da zaki ce ma afghanistan da indiya da pakistan da makamantansu a can gabashin duniya kenan sannan musulunci ya ƙara tsallakowa ya sake yin jihadi a ƙasashen afirka ya isa har cikin kalbu kubba cikin tsakiyar ƙasashen turawa ƙasashen portugal kenan a yanzu da spain da kuma wani ɓangare na italiya da faransa Mun musulunci ya kai har nan da lokacin sannan ya ƙara gangarowa ya tsallako wannan sahara ta mu zuwa wannan ƙarshen kogin atlantika da ke nan yammacin afirka duk waɗannan wuraren da musulunci ya ji gaba da sauran wuraren da ya yadu zuwa ga har yanzu akwai gurgushin musulunci a wuraren musulunci ake har yanzu ba a fasa ba domin duk inda ya je zai kai addini ne ya kai wannan ilimin da wayewar ka da sabuwar ainihin wato civilization wanda Allah yake sun mutane su rayu kai. da ka zubar abu mutanen da in ya ya wuce to mutanen garin saboda wani manufa ta duniya su yi mukawama su canza su koma kan wani addini ko su canza yaren larabci da aka bar musu A mutanen spain sun yi mukawama sun koma kan kafircinsu kuma mutanen iran turkiya da makamantansu sai yi mukawama sun koma kan yaran kansu amma sun cika bare musulunci da irin fahimtar da suka mushi kasashen indiya da pakistan da indonesia duk da haka musulunci yake kuma har yanzu sai daga kasashen da musulunci yake da saula yake da jaula a cikinsu indonesia malaysia da makamantansu haka nan yammacin afirka har kasashen da ake ce ma ainihin wato north african countries sun kan yanzu ma a matsayin larabawa ke lissafa su su ainihin kasashen mauritania da algeria da morocco da egypt da sudan da makamantar Su waɗannan yanzu a cikin ƙasashen larabawa suke haka iraki haka ainihin syria da lubnan da duk waɗannan ƙasashen da suna zama larabawa yarabci ne su musulunci ne addinin mafiyan ƙasashen amma babu wani kankara da ya irin wannan aikin kuma zama bayan ya shuɗe da kowace shekara hamsin da aka ci gaba da samun bishin wannan civilization nan a wajen mongolia ba su samu wannan ba su je kirka ba su samu wannan falalan ba duk sun ci waɗannan wuraren fiye da waɗannan wuraren amma yanzu inda ake cewa mongolia wata karamar ƙasa ce a ainihin asiya da kusa in ba nan ba wani inda ake ragowar civilization ɗinsu ko yarensu ko addininsu zama ba su kai wannan abubuwan ba haka napoleon da ya ce yana so su ya mallake duniya gabaki daya ya taso da kasar ta faransa ya ta yawo yana kakkashe mutane yana Ba babu inda ake da sauran wato biyayya ga abin da ya kawo a yanzu haka tura wannan na baya na mulkin mallaka waɗannan ƙasashen portugal da ingila da da ainihin wato abin nan italiya da makamantansu wanda suka ko suka zauna suka yi wa da ƙasashen al'umma suka rarraba ƙasashe a kansu tun daga taron balin da ainihin itifo kenan kuma makamanta suka zo suka ci ƙasashen zo da nasu manufar shi su sun gosa manufa cewa ba su kawo nasu ci gaba da suke kama ci gaba ne amma manufar su muhimmiya ita ma su je wannan sata din Sata ma'adilai da sata mutane da sake imanin mutane da sun ci nasara a waɗannan abubuwan amma bayan shuɗewarsu mafarko da an musu mukawama sun suna a ƙasashe da dama sannan bayan shuɗewarsu an ci musu mukawama kuma ƙasashe da dama sun baran baran da wannan abubuwa sun canza yaren sun koma irin su suke shi sun koma a kan irin su gane shi da makamantan su ma'ana ba a ci gaba da yi musu biyayya ba saboda abin da suka kawo ba alheri ba ne na ba ta fahimci wannan amma musulunci da ya zo zai yada alheri shi dole ɗan adam yana da ɗabi'a na tara da ta sai ya yi problem shine sai ya yi sai ya yi fighting back aka baka su ga sabon abu da ya kuna shi alheri ba zai gaba kai sai sai an ci shi musulunci ya yi amfani da karfin soja wanda Allah ya halasta wa musulunci su yi amfani da wannan ƙarfin don tseratar da mutane musulunci ya kwanta wannan ƙarfin ya kawo mutane alheri mutane suka gane alheri musulunci sai suka sai suka rike suka rike da karfin su sun gane alheri da jikuna su yanzu ƙasashen mu ba ma kuzawa ba ne amma yanzu ba alheri ya zo mana na addini ba kuma yanzu wani daga ƙasar saudi arabia da ke karatu man dole sai mun yi addinin musulunci mu muke yi da kanmu amma turanci da muke amfani da shi ba saboda an karkaba mana shi mu rasu da rani ingilishi yaren ingilishi da aka karkaba mana da turan ida me yasa muka muka yi shi saboda mun zama maglubuna ne an fi karfin mu ne kuma dama ka'ida ta ainihin wato rayuwa ita ce duk da aka yi galaba akan shi zai zama subjugation ya zama subordinate mun je galabaice shi kai da muka iyaye amma larabci ba da addinin musulunci da al'adun musulmi muna yin su ne ibn nas an gane ba an gane bambancin shi ne ma'anar cewa musulunci asalin manufar jihadin shi shine mene addini ya yadu musulunci ya yadu alheri ya kai ko ina a samu wato gamewa ta alheri وليس makasib al المالية ba galima ake nema ba ba buki ake nema ba ba kuma ainihin wato abubuwan da aka kwashe ya fi cikin mutane sai da su suka yi ta yi sojojin turan mulkin mallaka da makamantansu mutanen mongolia duk inda suka shiga to barna ce da sata da ainihin kisa da fyaɗe amma kuma ya da kusurci a ƙa'ida ba a fyaɗe ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kuma ko'ina ba a tuku gidaje ba a lalata cuci da wuraren ibadoji na da ainihin maguzawa komai da a bashi a canza shi zuwa alheri amma turo mulkin mallaka abinda suka yi a kasashe irin su gane gaba zo karan tarihi ga su malaman tarihi na a cikin makutanni su irin kuji irin bala'in da suka yi ga su malam idris nan kutan su kuji irin abubuwan da suka karanta gama tarihi ku karanta littafin wancan how europe and the africa ga irin barnar da suka yi a kasashen nan kasar ghana aka ce da zinariya kamar ya shi yake bunci inda suka kwashe shi gaba ɗaya najeriya na ma allah ne taimaka suka fita kafin gane man fitar ɗin nan ko kuma duk inda ake rikici da su yanzu lura da ma iraki da libya da eh, ƙasar siriya ɗin nan kisa mai kisa su wurin fitar amma shi kashi kenan me yasa da ake kan jirguma a wasu wurare ba sai sun shiga ba. Ita ba su sun ruwa sun yi kasi a rigima a wasu wurare ba saboda ƙasashen talakawa ne. babu komai a wajen ba abin da su samu amma duk da akwai abin da su ba na arziki al'umma ko kuma su yaɗa kasuwancinsu ko su sayar makamansu ko su sayar magungunansu da su ce suna siyarwa don a ci da wasu cuta ko ta annoba suna nan a wajen kaga makasi ne nake nan maliya ina ba dan fahimci wannan الرسول ya addu عليه وسلم يعد زعيم الطائف يعيد زعيم in aslama an yarudda alaihi ahlahu wa malahu wa mi'atan min al-ibl kaga ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana baiwa shugaban mutanen sai din alƙawari cewa in dai musulunta zai mai mishi da iyalan shi da dukiyarsa kuma zai ma ƙara mishi da raƙumi guda ɗari mukafatan lahu a matsayin mukafa ma'ana a matsayin tukici wa tarbiban lahu bi dukhuli fil islam da kuma kwaita shi shiga musulunci bayyana rasul sallallahu alaihi wasallam man hirsi alaihi wa ala islami manzo Allah ta fushi tsananin kwaɗayi ake ta ya shirya ya shiga musulunci wa Allah rabba ta filistin fitar kafi alihi wa musa da kimali kun babu ba a da kwaɗayi game da bai da iyalai shi su zama bayi da kuma kwace dukiyarsa ba shine burin musulmai ba afani afani a wannan gaba shine hadal usulun uslubun da'awiyul azim wannan salon da'awa mai girma salakahu rasul sallallahu alaihi wasallama har لتعليق هذا الزعيم al المصاب domin jawo wannan jagora na larabawa wanda aka riga aka keta mai alfarma shine an ci nasara a kan shi an fi karfin sojojin shi ya samu ainihin wato dalilin da zai da musulmai shi ne an ci nasara kan shi an ci karfin sojojin shi an na mushi shi ba wata iya bace to wannan shi al almusab ya ci kika to bari a mushi abin da ke ji saukin wannan matsala wa uslubu ta'alif al-qurbi salakahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan salo na jan mutane na kokarin tattalin zuciyar mutane mun ga manzo Allah yana amfani da shi wa bi khasa fi Hunayn musamman a wannan yaki na Hunayn Allah fi afati hal aqayil ibama fi ta'alif kulli kitab al-awasi ala al-islam wanda ya bada kimtuka masu girma domin ya kwanci da wasu da cikin kawai su shiga musulunci kuma an fi islamihi yana ne kwaɗayin musulunta su wa Islam man wa'ahu musulunta waɗanda suke bayansu ke kama'an sam kama'an ya kamata ya zama kuma jazakumullahu khaira kama'an fi islamihim wa islami man wara abu wara'ahu dan yin musulunta su da musulunta na bayan su ولذلك ينبغي للشخص أن يئي مرام الأطايا ذاك ya zama أبو da kamata mutum da shi cewa ya san ina ya kamata ya jefa cutarsa ina ne tagi da cutarsa Allah ji babiluha al-imam wadda shugaba ke bayarwa da tafikin masalihi amma da musulmina don tabbatar da maslaha wata ke ta al'umma ci gaba daya shugabanni su ji wannan cewa ya kamata shugabanni su san ina ne ya kamata su yi kyauta wanda ta zama maslaha ta shafi kowa ta shafi kowa ba amma wani mutum ɗaya ba kyauta kuma hazo ana fara a rediyo ko dan muna ya zo wucewa an buge wani abu ya kai shi asibiti sai a kuma wannan sai an faɗa a rediyo to me amfani shi wannan ka a zo a samu murya mutumin ya ci ya wani gwamna mutum da ke saboda shi kai a mushi sauran da suke asibiti gaba ɗaya su kuma ba dan me ba za a je a kai abubuwan asibiti a ajiye na kyauta ba ko gwamna ya ga wanda aka buge ko da shi ban yana su da shi magani ba za mu yi ko kuma wani ɗan siyasa wani ƙaramin ɗan jam'iyya a wani lungu wata shi ta yi kuda gwamna ya biya a haihuwa da ragon suna sai goyi ta salaki da yasa gwamna bai sa ajiye kayan haihuwa a cikin wasu gaba ɗaya ba a ce tun mata wani kuɗin ko ɗan siyasa ko ɗan siyasa ba ko ya jima gwamna ko ya jima mishi ba a yau ke ta shi ne masarihul amma ɗin Don aka yi haka ba sai an zo faɗa rediyo ba su kanan da kan za su su yaba su yi addu'a ta alhini shi kowa ya ji labari an yi lokacin da mutane a jihar nan jama'a kasan tashi haihuwa musamman wanda suke gefen kano irin mutane da suke cikin karfi da matan su suna kasan tashi haihuwa matan suna da ciki sai su ɗauke su su kai su cikin jihar kano sai suna yin awo a asibitin da cikin jihar kano saboda a san kyauta ake haihuwa sun tashi haihuwa su ɗauke su a mashin su kai can cikin bebeji da makamantan su da da rano suke su haihuwa a can lahiya ɗau mu za a musu amma mu kuma nan fa alhamdulillah ala kulli hali wani uzu bi min hali ahadin na Allah shi kyauta as-sabi'atu wal 20 anna rasul sallallahu alaihi wasallama lamma amara usman ibn abd al-as ala sa'i amarahu an yabniya masjidan mahalla Allah subhanahu alaihi wasallama da ya sanya wa uh, mutanen tsayi wani shugaba mai suna Usman ibn Abdul ya umarci shi cewa ya gina masallaci a wurin da ake bautar gumakan gidan kuma gumakan shi ya manzo Allah ya ce ai combatin zuwa masallaci wal hadisi dillu ala jawabi ta'ala al kana'isi wal bi'i amkinat al asnam amkinat al asnam sadira hadisi ne wannan hadisi yana nuna cewa ya halatta a maida cuci wal bi'a da kuma wato wurin sujuda kiran wuraren bauta na kiristoci na kiristoci da gudawa wa amkinat al asnam da kuma inda aka aji gumaka na maguzawa kamar shrine ko makamancinsu da su masajida idan aka ci da yaƙi sai a juya su zuwa masallatai wa kazalika fa'ala sahabatu radiyallahu anhum haka sahabbai suka dinga yi kila ma fatahul bilada lokacin da suka ci kasashe da yaƙi ja'alu muta'abbidatihim muta'abbidatul muslimina suka mai da wuraren bautar maguza wannan sai a mai da shi wurin bautar musulunci wa gayyaru mahaibaha sai a juya fuskan masallatan a cikin zuwa da za su zama su da su zama musulmai ma'ana idan aka ba su jihadi aka ci kasar kafirai ba kuna kuna ake ba dan wannan kuma kuna ake ta'addanci ne ba addinin musulunci bane musulunci ne sai ba da dama a sa wani wuri wuta ba kowane iri kawai haka nan kawai a kuna sha kuna dukiya a kona gidaje da makarantu da motoci wannan kwanza ce a daga kunna wuta aka ji ana da mutane bala'i wannan ba cikin addinin musulunci ya kamata masu yin wannan su sani idan aka zo ga wasu coci to ba ba sanar da ko a rubuta ba sai a kalla a a kira masana cikin musulmai ya ra'ayi da ita sai a cikin abu da na maguzanci da kuma a cire su sai a zuwa zama masallaci shi kenan idan sulhu aka yi da su ba su yake ana iya rabawa a cikin mu za mu yanke sallah anan ko kuma ku dinga yin ibada ku anan kuma za a ba su kariya da abin da ake bukata a yi kirisi ba za a lalace su akan kuma ba haka musulunci tsara haka addinin musulunci don addini na alkhairi ba addini ne na barna da ta'addanci ba sai ce wa inna ma sana hadha li ihtihakil kufri wa ibadil kuffari haythu abadu ghayra lahi huna ana yin haka ne domin yayyaka kafirci da wulakanta kafirci cewa kafirci ya kai a dinga bautar Allah inda za ake bauta gumaka kamar da faru a ƙasar Farisa bayan an ci ƙasar Farisa da yaki bayan yakin Qadisiyya din da shahararren yakin Qadisiyya aka shiga cikin babban birnin da suke bautar gumaka suka je kafai suka hau kansu kullumar wuri da ake hurin can wanda an ce mutum tafi shekara dubu biyu tana da ma'aikata alama daril hayat 247 wanda akwai masu aikin zuwa daji ɗigo itace akwai masu gwalata wanda suke suna aiki na shifti kowa akwai sanda suke ba a bari ta mutu ita ce alama da ake mutawa wannan wuta aka aka dilala mata ruwa aka kashe ta gaba daya sannan kan sama aka kira sallah aka sauka aka yi sallah shi ke gari ya zama na musulman ke haka ake yi da aka bi zama wannan ma ce a karanta littafin shamsul haq al-azim al-abadi a cikin aunin ma'abud a cikin sharhin sunan abi dawud kenan a mujallar majlis shafi na ɗari arba'in da bakwai kuma littafin as-sahara naufali ba wanda yake da suna kullu jihud a cikin mujallar da uku shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya ya ce wa fi dalika ilalku da kufari wallahu subhanahu wa ta'ala ya kulu a cikin haka akwai kata wa kafirai nuna musu cewa an fi karfin su Allah yana cewa fastawa ala sukihi yuzbul barra'a li yaghiza bihim al kuffar wannan ainihin imani mumiyai zai zama ya ci akan kafafunsa yana furge ainihin kamar yabanya ne wacce ke furge manoma ya ghilza da al-kuffar Allah ya mu'mini wannan falala ta ainihin wato su tsira kababun su din ya fara kafirai hanci a cikin suratul fatih aya ta 29 izharun tisar islam da kuma bayyana cewa musulunci ya ci nasara wa qad qala ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala bikin ya Allah ya ji kan shi yake cewa amma amaki da kufari kutub wal ma'asi wuraren kafirci da wuraren sako allati lam yakun ha azabun wanda babu wani azaba tare da ita ba na ba wurin da aka halaka da kafirin ne fa idza jilat makanan lil imani aka mai da su wuraren imani ko ta'ati ko wuraren ta'a fa haba hasan ya yi kyau ma'ana ya ka samu wani jagora na musulunci wani bisa darajar musulunci da alfarma musulunci ni duk wuraren da ake wuraren shirgiya wuraren zina wuraren da ake kallon sinima wanda ake fasikanci duk ke jiya su zuwa makarantun islamiyya da asibitici da masallaci wuraren da za a dinga karanta da al'umma duk sai a da su su zama wuraren alheri hakan ya yi kyau wuce ya ce fara hasan kama amaran nabi sallallahu alaihi wasallam ahla ta'ifi an yasalu al-makida makana tawagitin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wa mutanen ta'ifa doka cewa su mai da masallacin su duk da zai zauna shi da wurin da suke da rubutun su gumakansu mu'amar ahalil yamama ta an yattakhidhu al masjid makana bai'atin kanat ilahum mutanen yamama su ce su sanya masallacin su zama wani wuri da suke da bai'a wani wuri da suke yin sujuda da kafinci shi ce su sanya wannan masallaci na su zama a wajen karanta ibn taymiya a cikin zaqu salatul mustaqim a cikin mujallad na daya shafi na 233 zuwa da 34 ina fata mun gane wannan bare yake الثالث والعشرون فائدة عشرين تقص قال ابن حجر رحمه الله ابن حجر الله يكارى ما سيجدر يشي قال ابن الكيب ابن الكيب يشي kaga wannan amana kenan wajen reference شي malam a professor zai maganar ya kanta ابن حجر ابن حجر يشي ابن الكيب يشي ibn qayyim bai ganta kai da ibn ba ba ka'ida ilimi bai halatta ya ce ibn ya ce ba sai ne faɗa yake faɗa da cewa ibn hajarin ya ce ibn al-qayyim ya ce wannan daga cikin amana ta ainihin ilimi cewa kada hikmatullahi anna fatha makka kana sababan da dukkan kafirin min qaba'il al-arab ta islam Allah cikin hikimarsa ya hukunta cewa fatu makka ya zama dalilin da yasa da dama daga cikin kabilun laraba suka shiga musulunci wa kanu ya kuluna dama can kabilun laraba suna cewa ne da ruhu abu da muhammadu wa ummahum shi ne mutanensa fa in galabahum in ya ci nasara a kai su da kalla fi dini suka shiga musulunci wa in galabuhu ka fauna amrahu ko kurai shawa suka galabace shi shi kenan sun wadatar da mana su mutanen kabilu da suke kiyi da wuraren ainihin wato kasar makka dama suna girma mutanen makka su suka ga wani a cikin mutanen makka ya ce shi annabi ne suka ci gawo mu ba za mu amsa ba ba za mu faɗa ba misali su gama jin masu insu wanda bi nasara cikin su sai mu ci gaba da bin shi to da manzo Allah ya zo ci nasara akan su falan ma fata Allahu alaihi da Allah ya buɗa manzo Allah ya ci nasara fato maka istamar da zuwan dalal da ma sun shiga musulunci amma saura kuma sai aka samu wanda suka ci gaba da yin bin wannan fataka su fa jama'u lahu sun yi shiri wa taqahabu suka yi shirye-shirye li harbihi ila kasa وكان من الحكمة في ذلك أن يظهر الله نصر رسوله yana daga cikin hikima haka shi ne Allah ya bayyana nasara ga manzon shi la bi kasratin man dakhal fi dinihi cewa ba da yawan mutane suka shiga addinin musulmi al qabail in qabilu wala bin kifati qawmi bi itali ba kuma saboda mutanen shi ya su shi bane Allah ya bayyana haka cewa mutanen makka da suka ji tsoro suka yin yaki wannan tsoron kashi ba shi dalilin bayyana musulunci ba sannan yawan da aka kuma yanzu a cikin musulunci gaba daya wannan yawan kadai ba shi dalili da cikin musulunci ba da haka sai Allah ya sa wasu suka taso da kai baya maza Allah ya je ya ki su kuma a wannan yakin Allah ya gwada wa wasu musulmi cewa ba yawa ki ba da nasara ba kuma ta mun gano wannan wannan hikima imamu imamu ibn hajar shi sirri ta cikin fatul bari a mutum ta kuma shafi na abu da tara التاسعة والعشرون فائدة أيديهم كما عشرين ترى يقول ابن القيم رحمه الله kai Allah ya cikan shi da rahama yake faɗa cewa an gudu wata ne. game da yakin hunaini ya ce wa min ha cikin fa'idin yakin hunaini أن الله سبحانه وتعالى افتتح غزو العرب بغزوة بدر Allah cikin sarki ya ba da dama an buɗe yaƙi tsakanin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kafirai Larabawa yaƙi na farko shine Badar wa khatama ghazwahum bi zo Hunayn yaƙi na ƙarshe da aka rufe fada tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirin larabawa shi ne hunain wali haza dan haka ne ma yuqarnu baina hadhihi al-ghazatayn ake gwama waɗannan yaki guda biyu zikir a ambace su Mai yuqalu sai a ce badarun wa hunain nan yaki na farko da na karshe kenan Wani in kana huma sab'u sinina yake tsakanin sa akwai shekara bakwai ta malaikatu qatalat bi anfusihim ma al-muslimin da kafirin al kuma mala'iku da kansu sun sauko sun yaƙi sun ce musulmai yaƙi a waɗannan yaƙi guda biyu wannan yin shugaba da salama rama fi wujuhin mushrikina bil hasba'i fihima ko manzo Allah ya ɗebi ƙasa a duk yaƙin gudu ya watsa a fuskar musulmai ban kafirai bi hatai shugabataini qufat jamratul arabi wannan yaƙin guda biyu ne aka kashe wutar gaba duk wani alfari da larabawa su shi gazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musulmi da kokarin su ne akan musulmi fal ula ta farkon ita ce badar kenan ko khawafatuhum ta tsorata su a su wa kasarat min haddihim ta karya kaifin su sun bi kafin badar suna ganin to su waye ma annabi da sabai kai za mu murkushe su da su ba su dan haka da aka ba su labarin cewa kayan ku ku ku tare kai annabi da musulmi ki shi samu abu sufiyana ya idan wasu ɓangare ya hanya ya gudu da ku fara ku koma gida suka ce wallahi ba su fara ba wannan ne opportunity wanda ya taho kuma zai mai ba ba za su yi wasa da shi ba sai sun yi istidlalin shi su ta waɗannan mutane su koma gida da da suka je sai suka fara yin biki celebration kamar yakin an bin jannar rikin a ce ga wani wato da za ka yi na mukawama sai ka ce bari ka fara yin bikin cin nasara kafin a ji a yi abin za ka yi dambe ko za ka yi kokuwa ko za ka yi wani gasa da wani cikin to a zauna tukuna a sha abin shi walima a sha abin sha a more saboda ka san cewa wannan kawai wakon bari sai suka fara yin biki suka ci suka sha suka sha giya suka yi iskitin rajin nan suka baki domin tunanin su kawai za su ta waɗannan mutane da su ci su da annabi da sabai suka nuna suka ɗanɗana musu kuɗa su aka kashe aka kama kowa ya tsorata da mutanen makka da kuma da sauran waɗanda suke wato sightseers masu kallo daga gefe shi tsorata kuma shi ne ma'anar cewa yaƙi na farko ya yi musu ne khawafahum ya tsorata su ko kasarata min haddi kuma ya karya kaifinsu wasaniya ita kuma ta biyu wato hanyar ɗin kenan ko ga wahum ta kawo ƙarshen ƙarfinsu wastanfarat sihamahum ta ƙarar da makamansu wa azallat jam'ahum ta wulanta taron su hatta lam yajidu kullum min dukhul fi dinillah suka ga babu makawa dole su musulunta kuma daya daga nan babu wanda ya wa manzo Allah wani dan ido da wani hikima kowa sai musulunta hukunci ba kasar Laraba gaba daya wannan hikima da wannan fa'ida an fitar da su ne a cikin littafin Zabul Ma'ad a cikin mujallar na uku shafi na ɗari hudu da saba'in da tara. Mala ya ce asalakuna zuwa ta talatin fi gazuwa ta kunainin ba wata ika na min hasa'i ta kunai an na haka na filma'arikata alfashin da talafiyarta bai da musulmi na walmushirki na cikin zuwa arab yana daga cikin hasa'i ga wani yakin kunai cewa shine yaki na ƙarshe wanda yake gaba ɗaya da shi ba ƙara yaki tsakanin musulmai da kafirai a cikin fashin larabawa kamar kanatin jirgin kubra al-ma'arikata al-fasita al-ula na ta'ifatai kamar shi kuma yakin badar babban badar ta zama yaki na farko wanda ta raba tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin musulmai da kafirar ƙasashen larabawa ma'ana daga waɗannan yaƙoƙi guda biyu da wanda aka kankani zuwa hunain bayan hunain ba kare yaki a kasashen larabawa tsakanin musulmai da kafirai ba wannan mara ya duba mazuwa ita mutu hunain a cikin juz'i na ɗaya ɗari da tamanin da biyar shi ce suna. fa'ida ta talatin fi ƙasar hunain annan rasula sallallahu alaihi wasallama wata da mura'atan maktulatan a cikin yakin hunain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wata mata an kashe tukawa fa qala na ki ma kanat hadhihi wannan ba a yi ta dan a kashe ta ba ba a yi ta dan a kashe ta ba wa li tuqatila ni li tuqatala sai ai ta dan a yaƙe ta ba wanaha an qatil nisa'i was biyar? ya hana a kashe mata da yara wannan abun na haza ala rifati makanati hukukul insha yana nuna mana matsayin babban darda na hukukul insa human rights da ake cewa ko haƙƙin ɗan adam a musulunci yana da matuƙar matsayi mutum na kafirin ko da mutumin ba musulmi ba kafiri ne fi haɗa dini a cikin wannan addini namu na musulunci shi za a shi mana wannan ƙarya da gori musulmai ne suka shantake ba sa amfani da damar su ko kuma sun canza addinin su suna yin gargajiya da sunan addini shi sa har kafirai dukkan kafirai namu na nan da kafirai international suke musulunci irin wannan gori cewa musulunci da da haƙƙin mutane ba musulunci ya fi kowane addini kula da haƙƙin na adam kuma shi kanshi musulunci saboda haƙƙi na ya adam aka shi aka shi cewa Allah ne kawo su duniya ba ya kawo su don su shirme ba ne ya kawo su ne don su yi aiki ya samu su shiga aljanna su tsira ka haƙƙin su a gaya musu abin da Allah yake so su yi a duniya nan shi kanshi haƙƙin ɗan adam da shi shi musulunci sannan kula da haƙƙoƙin ɗan adam da kula da jinanansu da dukiyoyinsu duka musulunci shi ya kawo ka ga maganganu mafi tsayi da musulunci ya yi mafiya ta da hankali sai shafa haƙƙoƙin adam game da ciniki da bashi da jini da rai da mutunci da alfarma musulunci duk ya da waɗannan ba sannan kuma duk inda musulunci yake yana kulawa da waɗannan aikace amma daga bayan aka san musulunci bai irin ne din nan shantakku da ba sa kulawa da waɗannan abubuwa sai aka samu abin faɗi, sannan kuma saboda su kafirai turawa musamman a ƙasashensu an ci zarafin haƙƙi ta fada har rayu a cikin babbar da ake kisa da zalunci da reni da cin amana musamman ta mata da yara da suka tashi yin kwana don nemo haƙƙin waɗannan su suka wuce kafa jarawa kuma yadda addinin da suke yi na kiristanci a lokuta na baya a ainihin wato zamuna da suka wuce ya lalace ya zama hanyar cin mutunci da cin dukiya al'umma da ɓarna da zalunci daga da shi suka mashi mugun sawaye suka ce masu gidan shi gaba ɗaya sun kuma sakarari sai kuma suka ce ke wannan sakarari dole shi za a ko'ina to ka ji zalunci da suke kenan to haka wannan irin yancin da suke fassarawa da sunan yanci a wurinsu na mata da yara sai suka ce dole a yi shi a ko'ina domin tsammanin su ko'ina ma da hankali da suke wannan idan musu adalci ke ba su wannan uzurin cewa suna cikin baƙin jahilci ne da mugun zalunci da su na addini da gwamnatocinsu duka da suka musu tawaye sai suka ji jiba wannan tawayen da suka yi kuma suka ga to wannan irin tawaye irin riba da suke ganin sun ci ya kamata su zama implementable a ko'ina a duniyar nan to ban da kasashen musulmi mu musulunci ma da namu comprehensive package ne wani kwasan na kuma ku turawa da ya ku ɗan baran dan su masu yaɗa wannan abu amma sun ci za ka ci mata da musulmai da irin wannan kwarna suke yasa domin jahili ba su san addinin musulunci ba ya ga musulma bakanuwa ko mutum da su ko kuma kuzariya, wani ita ma lauya ce ko kuma shi ta kare yancin mata kuma tana magana akan ya kamata a gama gado iri daya ya kamata ba mace ta mata yi kaza ya kamata a yi kaza ka ga wannan zuci kanta ya daga buci ya kamata ku mata wanda kuke ba ku da kuma su kwalan ku shi boko kafin ku wannan magana ku koyi addinin musulunci ku san ne shi tukuna shi ku ya comparing da abin da aka koya muku a cikin wannan karatu kika inda aka kai ku aka yi aka yi brown washing ɗin ku a Italiya ko Faransa ko jamus ko indiya ko su a je a muku dan wani conference ko wata seminar kwayan kwas na sati uku sai a cikin yanku kawo da ake so ku fara sai ku duka ku sai gaba da fara su amma da dinka to ku ji da min na da ke kaumun shi lisanina kun zama na matsala Allah shi kyauta Allah ya samu dace a takaice musulunci ya kula kwarai da haƙƙin dan adam ta kowane janibi shi sa ka cikin kafiran turawa din suka karanci musulunci yadda yake sun san haka kuma suka faɗi فالإسلام يحترم الإنسان بصفته الإنسان musulunci yana girmama ɗan adam a matsayin shi na ɗan adam sannan kuma mutum mahma kana Ko kowane irin addini ke musulunci yana girmama shi wa mutafar ba musulunci yana girmama shi komai irin addini da ke ta hatta fi halatul harbi a cikin hali yaƙi ne fa kaifa bi halatul silmi wal mu'ayasha ballantana kuma halin zaman lafiya zamantakewa ta yau da kullum wal harbu fil islami harbun shadidun a musulunci yaƙi shi kai shi wani mai darda is shi ma muqaddasi abin dardawa ne la yatakhalla al muslimu fiha an al mabadi musulmi baya rabuwa da ainihin wato al'adunsa da manufofin shi da ainihin wato a rayuwarsa da yawa idan ana yaki ba irin yadda ake yi a yanzu ne dan mutum ɗaya ana bukata a kama shi a afghanistan a ji a cikin babai a gari daban-daban ko a gaza ko a abin da cikin garbiya a cikin ainihin fallujah ko kuma a kasashen abin nan siriya da ake yanzu a shims da zair zur da dar'a da makamantansu duk waɗannan wanda ake aji aiki buga mutane ba mai don an zama mutum ɗaya haka ake yaki a cikin shi kuma kawo kun kasa kama shi ku da shi haske kun shi me ne kun sauran mutane da suke rayuwa su musulunci baya wannan yana girmama haƙƙin kowa sannan kuma a wurin yaƙi wurin zaman lafiya da tsaye a gurin musulunci wajen kula da haƙƙoƙin yan adam haka ba za a kashe yara ko mata ba ba za a kashe tsoho wanda ke zaune a salati irin nasu na kafin ba ba za a kashe fasto wanda ya yake zaune da shi da non shi da ainihin wato masu bauta suna kusa cikin sawa'in bibiya da da kana shi ba duk ba a kula su ana kula kawai sojoji ne haubukan cikin suka buge su ake kashe ina ba da an fahimci wannan nisa'u wasu biyanu na shi ana fil harbi mata da yara ba su da abu a cikin yanki musamman na wannan jama'a mace ba su da ma'ana ta shiga aikin su shi da ma'ana shi don su da yake zuwa babu ma'ana ga mace yanzu musulma suke shiga aikin soja har an shi za a fara ɗaukan mata ko a NDA wanda su da zama su ma manyan officers wannan kai daga cikin abin da babu wani kuzi da musulma za ta ba shi ba a bukatar ta abin yaƙi idan za su ɗauki ta a matsayin likita ko matsayin nurse ko wani abu su ɗauke ta su zauna asibiti su tana masa aiki amma dai soja da uniform combatant ba bukatar mata balantana kuma yara shi za ka ga da abin kiyaye ba duba ka shiri ka taba ganin mutum wata sana kan abin tana kwana a irin waɗannan checkpoints din shi ina suke matan da ake ɗauka ka duba ka gani da jini da kamar ga babu su zo su yi mana batun cewa su ba man kandu man kandu bin beta ba su suna guje-gujen sojoji a garin nan za ka yi na mata amma daga nan ba a ƙara ganin su ba sau da ba zai yi ba ya saka wa ne ke ne kawai نعم eh. sai a ce duka kuma ta ba iya ba kuma da su da ya fi karfin su sai a sassauci a gajiyar haka da ana training din akwai wasu wani nau'i na training da ya kamata a baiwa masu precaution amma saboda mata na wurin kuma an tabbatar ba za su iya sustain su samu wannan training din ba shi ko a hakura gaba daya kan su ci gaba ɗaya da su dinna da yake na ba su wannan training din saboda tsirarin mata kuma har yanzu cikin mata nan ba musulmai za ka ci su musulmai da hausawansu da yarbawansu da ibaransu da nufawansu suna shiga wannan aikin soja saboda bala'i rashin aiki ne mutane sun samu kansu cewa wani in sun yi biyu su sun aiki ne manufa bugu su shi ne a baka aiki wannan mugun tunani jama'a shi kan shi karatu shi kan shi aiki in ka yi shi ka samu aiki amma tunanin wasu ka yi aikin za a baka albashi to wannan wannan wata cikin saboda talaucin da yawa kasa nan ne Allah shi kyauta fa yajibu an yakun yakaffu anhum daka sai a kyale su kar a kashe su la tuqtalu al-mar'atu illa idza basharat bi nafsiha al-harba ba a kashe mace sai in ta shigo ta sa kanta a cikin yaki an ganta da makani wala tuhmalu auzara aw la tahmilu auzara ahliha ta kire fa mutanen ta ba ce ta kashe su yanda su misali su Mongolia suke a kasashen da suka shiga da irin su waɗancan da suka yi abin nan a yakin duniya da su hitila inda su shiga kona kawai suke kuma yi fadu hukukar martaki أو الإنسان بصفة عامة في حالة الحرب أو الاقتتال فهو أجدر أن يحفظ حقوق الإنسان في السن ko su Musulmai, wanda suke kiyaye haƙƙin mata da ɗan ajiyar gaba ɗaya a halin yaƙi sun cancanta ce suna kiyaye haƙƙin mutane a halin zaman lafiya ولقد رفع الإسلام حقوق الإنسان حتى إننا لنرى جليا أن حقوق الإنسان في الإسلام هو محور مقاصد الشريعة الإسلامية حقيقة مسلم يا أجا حقوق الأحد har ma gashi muna gani a cikin cewa bayani dangane da matsala ta haƙƙin adam shine ma asalin wato mission shine asalin wato issue shine asalin muhimma ta manufar shari'a musulunci kan babu abin da ya kai muhimmancin haske na da cikin musulunci duk abin da ake yi ana yin shi da haske na da ya tsira duniya da lahira naqulu hadha muna kusan wannan wal alim wal alim ajma alhalin duniya gaba ɗayanta yara ma yajri ala ardil waqi kana ganin kana ganin abin da ke faruwa a cikin wato ardil waqi shine reality kenan yake hakkin hukukul muslimin yake hakkin hukukul muslimina ta yadda ake cin haƙƙin musulmai da ba'd al-musana'at al-muftara mutahaddira a cikin wasu wato mustana'at kasashe ko community society wanda ake su da suna mutahaddira civilized world a Faransa da Ingila da America da suna kansu kirarin cewa su kasashe ne na liberaliya na wato yanci amma a faransa yanzu an hana musulma sanya burka hijab a ingila yanzu ana da wurare da ba su musulmai su yi practice addinin su da suke so haka a turkiya duk wadda kashin suna gogori, suna wato salamu da suka samu ɗan kasashen yanci amma kuma hana musulmai yanci na su. shi ne ana yanci haka ana kashe su ana kama su ana tuhumar musulmai da yanci ba tare da sun ci kowa wani abu ba haisu na ran kasar jima'i a inda muke ganin ana musulmai kisan kare dangi genocide an kama musulmai gaba ɗaya kashe su inda aka yi a bosnia inda ake yi a ƙasashen nan namu irin yadda aka yi a ƙasashen ainihin wato a turkiya ɗin a wasu lokuta irin yadda aka yi a ƙasashen rasha irin yadda aka yi a afghanistan irin da aka yi a iraki irin yanzu yadda ake yi a ƙasashen ainihin wato ƙasashen Falasɗinu da ƙasar siriya da makamantansu a zo a jawa musulmi ba mai a kashe su a dangana su a lalata musu rayuwarsu shi ne alƙasar jima'i genocide a tajmirar Mutuni, da ruguza tururuwa wal manahij mutane fauku su ha a rusa su kan gajen su da ake a ainihin wato kasashen a palestinian da ake ce ma kasashen eh, eh, yahudawan kamauli zauna al-sikar a zo a rusa guduwa jiya an yi yau an yi bara an yi baɗi ma za a yi kuma ina majalisar ɗinkin duniya ina hukumar kare 'yancin ɗan adam duniya kuma da turisha kuma da turisha ina sauran masu magana a kan 'yancin ɗan adam ina shi suna kallo alamar an kullum nasu ina banki mo ina obama duk ina shi suna kalla na sannan abubuwa amma an kama wasu ɗan mata a wani ƙauye to sai kowa ya yi magana waɗancan su ba su da yanci in an kama wani wani amurki a wata ƙasa an kone shi shi kowa ya magana idan an ce ba wani ba'amurki da ya wani surutu bai kyauta ba shi kowa ya Allah wani da rashin kyauta ba ta ce yanzu alfarmar Ednas Brody ta fita waɗannan mutanen Falasɗin shi kaɗai ƙwaya ɗaya ko ta surutu a kan shi ko alfarmar waɗannan 'yan mata na Chibok ta fita mutanen Falasɗin ne. Suka su bayan alambari to kaga duk standard su tura suke rayuwa kan shi shi ne abin da suka kira da suna demokaradiyya to shi ne abin da ake da ra'ayin su sunan shi demokaradiyya yanzu duk abin da ake a shi da suke kawayensu ne ko da bai yi kama da irin demokaradiyya su ba sunan shi demokaradiyya kuma sun yarda shi duk irin wakaci wakatashin da ake a Najeriya da sun tun da suna samun sun yarda sun yi intanet da duk irin abubuwan da aka yi a ƙasar Fisara na juyin mulki da ta'addanci da tsara juyin mulki da sake ta da tawaye duka sun yarda kan sun fito sun ce sun ji lakanta kawai su hutun mulki za a ci gaba da su. duk irin abin da aka yi a libya sun yarda saboda suna jin haushin da ya ba a lokacin duk irin da aka yi a da aka yi iraki su ne suka yi shi haka aka dinga rubuta ƙasar iraki magana ta zama da wani haram inda mai wata da yake cewa بغداد كانت لا تزال مدينة أدعو لها إن جوانا مؤكد العرباء حتى لأكا دمر واتو أبنا سيجريشن وندي كيف شكرا سبو sai aka zaka shi gaba daya ya zama babu komai haka kuma za a kasar dimashq da ainihin halab da hims da makamantan garuruwa waɗanda suke ma'alimi da karfiya na musulunci amma da aka zo aka taɓa tumbuktu inda ma'alim ne na ɗarika kawai na musulunci bane ba su a san wannan da kowa ya ta ihu ya rasko kamar za ta tashi kamar za ta da duniya saboda wasu sarrafawa sun bi masallatai na kafa na ɗan ɗarika suna bi suna tona abubuwan da ke ciki suna cewa annabi ya hana haɗa masu cikin kamar sun da ihu cewa an lalata abubuwan tarihin duniya kuma saboda ba mu da wayewa kai su kuma su suke da midiya ga da muke ɗazu kuma rawaje wannan abu duk abin da suke faɗa shi suke zuwa muna tattaunawa a majalisun mu wuraren tsira mu da addinin mu da komai ba mu da ta cewa mun zama kawai magulubu na alai mun zama sau ciki a kamar musulunci jama'a dole sai mutane musulmi sun canza takun aikin aiki ne muke da gaskiya muke da ilimi muke da wayewa kai muke da adalci amma kuma mun bari waɗannan 'yan ta'addu turawa da su da 'yan barandansu musulmansu da kafaransu su suke tafi da abubuwa yanzu irin barnar da aka yi jama'a kasar turkiya wadda irin da kasashen musulmai kasashen musulunci ya yadu ya baza kafashi zamanin a turki sun karanta ku gani wani shaitani ne wani ɗan zina aka tsaura shi da ƙarfin ya a kan kasashen musulmai su yi da komai da suke shi inda ka san shi ba ta komai in ko abin da suke kiran shi ma kina tarihi cewa ba a taɓa yin shaitan da irin shi ba inda a cikin mutane wannan modern ake duk wani abu shi na musulunci sai ta bata shi kuma turawa suna gani suka dinga yarbar shi suna cewa ai shi ne the father of the modern Turkey father of the liberalism in Turkey duk sanar da ya gani ba amma da mutanen Afghanistan suka ci sosai fi shari'a musulunci ya fi bayan da sai da aka gabayan su kuma na haɗin Allah ya kyauta ina ganin ah, lokaci ya ko bari mu kwana mu sun tashi akan wannan gaba yake cewa man su huquqal mar'ati aw al da bi sifatin amma dan mun ce za mu sa, lokacin ba ba mu dama ba sai mu kwana akan ta insha Allah muke cewa wanda muka faɗi dai Allah ka ba mu lafiya insha Allah ka dan Allah muke yi Allah ka ba mu da riya da ainihin sum'a abubuwan da suka faru da mu daga ainihin wato karancin ilimi da karancin sani da ainihin rashin iyawa Allah ka gafarta mana su Allah ka samu cika da imani muna addu'a ta musamman gaban malamin mu malam Muhammad Awal Adam Al-Albani Allah ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Umma Abdulbari Allah ka fi shahada su ya ɗauka da cikin killiyin da shawarar da salihin ya Allah ka gyara mana wani ƙasa ta Najeriya ka canza mana zuwa abin kifa alkhairi a cikin harkokin addinin mu da siyasa da rayuwa da tattali da zamantakewa da tsaro da dukkan abubuwan da suke damun mu muna da bukatu ya Allah ga ɗayan mu a matsayin mu na al'umma tsikirar mu Allah ka biya mana alkhairin da ke cikin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh